يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar tara ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu nuna littafin mai tarin albarka nabiyun rahma manzan jin kai annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi na dan uwa dr muhammadu sani umar a wannan littafi muna nan a shafi na 135 inda za mu tashi a kan babbar matashiya da malam ida babban baki ke cewa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallama fi hazihi al zamantowar mu tare da manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan yaƙi na bada me ya faru da shi me ya gudana malam yake cewa amma qubailal ma'araka amma a daidai dab da za a fara yaƙi kafin a kai ga kaurawa tsakanin musulmi da arna فكان صلى الله عليه وسلم من ذا الله تلا دا منشن الله سبتا أغريش يا كسنشي مستشيرا لأصحابه هنا من شاورت السحبانسا سيد سكي شاور وري أسقانوس مستطلعا آراءهم ينا من نيما جن رأيوينس yana so ya ga me ra'ayin da suka karkata a kai mutma'innan lahun kuma yana mai nutsar da su da kwantar musu da hankali wa mubashiran bi nasrillahi kuma yana mai musu albishir da samun nasara Allah mudhakkiran lahun bil haqqi alladhi hum alayhi kuma yana musu wa'azi da gargadin gaskiyar da suke kai ta bin littafin Allah da manzansa da kuma addininsa والباطل a ada أعداؤهم da kuma sanar da su barnar da makiyansu suke kai cewar fa su fa ne akan gaskiya makiyansu kuma su ne akan bata da barna wadiqan a'zama thiqatin bi rabbi kuma yana mai amintuwa mafi girman aminci na samun tabbacin nasarar ubangijinsa wa wa'adihi alladhi la yatakhallaf da alkawarin da Allah ya yi wanda baya sabuwa Allah baya saba alkawari hatta innahu yaqulu lahum hatta kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi na cewa da sahabbansa siru ku tafi a kaura wa abshiru ku da nasara wallahi laka anni anzuru ila masari'il qaumi na rantse muku da Allah kamar gashi ina ganin inda za a kayar da wani ko kuma mafaɗar wani in an kashe shi kama fi sahihin imam muslim kamar yadda yake cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaita sahihi kamar yadda yake cikin sahihin littafin imam muslim rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahama an anas hadisi da karɓo daga sahaban annabi anas Allah ya dade shi wa fihi cikin hadisin ya zo da bayanin cewa hadha masra'u fulan anan za a kashe wani wa yada'u yadahu ala al ha hahuna wa hahuna manzo yana sa hannunsa akan ƙasa nan za a kashe arne wani anan za kashe wani anan wani zai faɗi bayan sare shi yana yi yana nuna guraren aban ƙasa qala yake cewa fama ma ba a haduhun maudi iyadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce babu wani wanda ya matsa daga inda manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya sa hannunsa da aka kakkashe su kowanne a inda manzo ya sa hannunsa ana aka tar da gawarsa amma lailatu badrin amma a daren da aka wayi gari aka kaura yakin badar faya laha min laila abun mamakin wannan dare yantaziru muslimuna sabahaha daren da musulmi suke ta jiran wayewar garinsa na liqa'a ada'illahi ta'ala wa rasulihi abinda zai faru na wato ainihin karawa tsakanin makiyan Allah da manzansa allazi kazzabuhu wa akhrajuhu wanda suka wato ainihin karyata, suka kuma fitar da shi daga mahaifarsa wa azuhu suka cutar da shi wa azu man amana ma'ahu kuma suka wato cutar da wanda ya ba da gaskiya da shi minal mu'minina daga cikin mu'minai laqad bata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kwana <coughs> tilkan lailatul azima wannan dare wanda yake da girman gaske fi salatin yana cikin yin sallah wa du'a'in yana ta roƙon Allah wa tawajjuhin ila Allah ta'ala yana mai fuskantar Allah madaukaki wal tija'in da fakewa da Allah subhanahu wa ta'ala akhraj Ahmad mala yace Ahmad ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake ingantacce an aliyu bin abi talibin radiyallahu ta'ala an wanda a karɓo daga sahabin annabi ali ɗan abi talib allah maɗaukaki yadda da shi ƙala yake laƙad ra'aituna yau ma na gammu mu a ranar yakin badar wa ma fina illa na'imun ba wanda wato ainihin daga cikinmu ba yana bacci ba babu wani cikin face yana bacci a daren da za a waye gari a kaura yaki illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in banda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi bai rinsa ba ta hata shajaratin yusalli ina karkashin wata bishiya yana sallah wa ya biki yana kuka ga Allah hatta asbaha har gari ya waye kaji kwamandan gaske manzu kwamanda ne zai je yana baccinsa sai dai an fara kura wato ainihin begilan fita an fita kuma ya raka ku a ba amma dai ba ce shi ne a gaba ku kuna bacci shi ya kasa bacci ba karanci ne kaga haka to haka ake so jagora ya zama ka zama a kan gaba lokacin da na ƙasa suke bacci kai baka bacci to ba ma a yaƙi ba ma a madina ma ƙara an ji ƙara kafin kowa ya farka manzo ya dawo da doki ce ku koma kowa hankalinsa ya kwanta ba wani abu na je na gano haka kai ma kake a garin a matsayinka na shugaba honorable gwamna ko excellency ko sai da ya bashi labari ai an kwantar da su mar Allah ga yalla ba an gama da su to shi yana ina yalla bai wa yaqulu radiyallahu ta'ala an kuma ali Allah ya da shi yake cewa ثم إنه أصابنا من الله طش من مطر sannan kuma muna cikin haka sai wani yayyafi na ruwan sama ya same mu daga Allah aka yi musu yayyafi don ita ma kasar a dandaɗe musu ita in ba shiri na ubangiji ba a lokacin za a fafata da abokan fada in aka bar wannan guri a yanayin yanayinsa yadda yake sahara ko yashi dabbobin kuma da za su rika wato nutsar da amin ji abin da ya faru da suraka wajen nutsewar kafas kafar dabbas to a ce za a yage a irin wannan ba daɗewar ƙasa ba ku da sakewa ma amma saboda shiri na ubangiji sai aka yi musu yayyafi ta ma kasar ta san za a yi wani abu ta hata shajara yace sai muka yunkura muka wato fuskanci karkashin wato sai muka wato yin guraren karkashin bishiya tunda ana ruwa wal hajar da kuma wato ƙasan rumfar da aka yi ta wato ainihin fatu a matsayin wato wani tanti ko makamancin haka sai muka rika tafiya irin wannan guraren muna wato ainihin nastadillu tahtaha muna nema wa kanmu kamar wata lema karkashin bishiya ko karkashin irin wannan rumfa min al-matsari saboda ruwan da ake wa bata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u rabba amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wa sallama kwana yana roƙon ubangijinsa wa yaqulu yana cewa allahumma ya allah ina roƙonka in tahlak hadhihi alfi'a in fa ka halakar da wannan jama'a mai yin addininka la tu'bad ba za fa abauta maka waɗannan su suka nutsu suka gamsu su bauta maka su bi ka ya alil musulmi na abinda manzo yake nufi da wannan jama'a su ne musulmi falamma tala alfajaru nada as-salata ibadallah yayin da alfajir yake yato sai manzo ya kira yace sallah ya ku bayin Allah sallah ya ku bayin Allah inda dabbaci suke a sai tashi su to kaji shi a salatin nan a ranar fita yaki kwamanda na gaba ɗayan wato rundunar nasu min tahti shajar wal hajar sai mutane suka yi ta fitowa daga ƙarƙashin bishiya da wannan wato ainihin rumfuna na fatu fasalla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya mana sallah wa harraba alal qital kuma zaburar da al'umma akan yai wa akhraja al imam muslim imam muslim ma ya fidda hadisi ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa fi sahihi cikin sahihin littafinsa an umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu hadisin da karɓo daga sahabin annabi umar ɗan khaffaf allah ya da shi qala yace lamma kana yawmu badar yayin da ranar yakin badar ta yi نظر sallallahu alaihi wa sallama عليه وسلم إلى المشركين وهم أل manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kalli arna ya ga su dubu ne وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا إذ بسحبا سيغدود لسوس دري أكل شاتر فاستقبل نبي, نبي الله القبلة nan take sai manzon Allah annabin Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya fuskanci alƙibla yanzu bahaushe ce gabas manema lada da komai ma shiyar wato alƙibla mu daga nan ne gabas amma su can a madina ba gabas ba ce arewa ce ta fuskanci alƙibla sun da ya daiki sannan ya ɗaga hannunsa a matsayinsa na mabukaci wajen ubangiji ja'ala yahtifu bi rabbihi nan fa sai ya kama yin waya da ubangijinsa ya kama yin telefon da ubangijinsa eh, alhatfu shine wato daga ake cewa hati telefon ko to tattauna ta tsakanin ba da ubangiji Eh, ina fa kawo kuka ya ubangiji ga kokon barata allahumma an jizli ma wa'attani ya allah ka cika min alkawarin da kai min allahumma ati ma wa'attani ya allah ka zo min da abin da ka alkawarta mu allahumma in tahlak hadhihi al-isaba ya Allah idan wannan jama'a suka wato ainihin halaka min ahlil islami daga cikin masu yin musulunci la tu'badu fil ardi ba fa za a bauta maka a ban kasa ba za la yahtiku bi rabbih manzo bai gushe ba yana ta yin wato ainihin gani da ubangijinsa dan yadaihi yana mai daga hannayensa sama yana mai roko mustaqbil alqiblata ina mai fuskantar kuma al-qibla hatta saqata rida'uhu amman kibai har sai da mayafinsa da fikan kan ya faɗo ƙasa fa atahu abu bakr sai sahabinsa halifa na farko abu bakar siddiq izo ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa akhadha rida'ahu ya ɗauko wannan mayafi na manzo fa alqahu ala mankibaihi mayan masa da shi akan kafadinsa shi saboda roƙo ba bai tsaya ɗaukan ma mayafin ya mayar ba sun hu min wara'i sannan ya irin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bayansa wa ƙala ya ce ya nabi Allah ya ce ya annabin Allah ka duka Rabba. Na naci da wato magiyar da kake ubangijinka ta isa haka fa innahu jizu laka kama wa'ada da sannu zai cika maka alkawarin da ya maka shi ma ya nutsu ya gamsu abinda manzo in ya yi ya ci a ce an amsa musu to ike da cewa ka zai amsa maka zai cika maka alkawarin fa anzalallahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya ya saukar da aya mai cewa id tastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku da ɗaukinsa fasta ja balakun nan take ya amsa muku wafi sahihin imami al-bukhari kuma ya tabbata cikin sahihi littafin imam al-bukhari عن ابن عباس رضي الله تعالى daga sahaban annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi yarda da babansa abbas qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yawm badr annabi jira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce a ranar yakin badar allahumma anshuduka ahdaka ya allah ne maka magiya alƙawarin da kai wa wa'adaka da alƙawarinka da kai mu allahumma in shi'ta lamto ba Allah in fa ka so ba za a bauta maka ba dan inda aka kashe waɗannan masu bauta ta ku shike fa akhadha abubakar biyadi sai abubakar siddiq kama hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala hasbuka yace ya ishe ka ya ishe ka fa kharaja wa huwa yaqul ya kuma fice daga wajen manzo yana mai cewa sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur za a yi fata-fata da ayari ko jama'ar kafirai wai wallo na dubur su gudu su juya su ba da baya kuma ta zama aya sai ku zama jam'u wai wallo na dubur فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر إن الدعاء haƙiƙa addu'a waliltija'a ila Allah da kuma fakewa zuwa ga Allah silahun azimun makami ne mai girman gaske la yastagani anhu muslimun babu wani musulmi da zai iya wadatuwa daga makamin addu'a fi kulli halin a kowane hali wa fi mithli hadhihi almawaqif da kuma irin waɗannan matsaya أشد ما يكون الحاجة ما تكون الحاجة إليه وأن الشين ما في سنن دبقاتا تكتأي الدعاء والله تعالى لا يخلف وعده gashi kuma shi Allah madaukaki baya saba alƙawarinsa ya faɗa cewar wala yansuranna Allahu manyan yansuru tabbas haƙiƙa wallahi Allah zai taimaki mai taimakon addininsa inna allaha laqawi kuma haƙiƙa Allah ƙarfa ne da ya fi gaban aja da shi azizun mabuwayi ne da ya gagaru kowa da komai saboda haka shi da alƙawarin zai taimakon nan ba kasashe ba ne bare a ce kasa wasu za ta sa taimako ya isa mu karfa ne mabuwayi wanda zai iya isar da abin da ya alƙawari ne وهذا يدعو المسلمين إلى أن يؤهلوا أنفسهم لنصر الله wannan ina kiran musulmi ma'ana wannan jajircewa da manzo wajen roƙon Allah da miƙa ƙoƙon marasa zuwa gare shi yana kiranyar musulmi zuwa ga wato ainihin su shiri su shirya kawunansu da nasarillahi don tunkarar nasarar ubangiji ta'ala maɗaukaki bilis istiqamati ala dini da wasu akan addini in ka roƙi Allah ya cika maka alƙawarin da yi to in kana so ka ga cika alƙawari kamar yankan wuƙa to kai ka tabbata akan naka alƙawarin na taimakon addinin Allah ka tabbata akan aiwatar da abin da aka buƙace ka kai na addinin Allah to sai ka ga nasara nan take yakunu min ansarihi dan musulmi su zama suna daga cikin masu taimakon Allah din kama qala subhana kamar yadda Allah barkakakke ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya in tansurullaha surku tabbas idan kuka taimaki Allah shi ma zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma ya tabbatar da dagadaganku a lokacin karawa da kuma lokacin fuskantar sasan da za ku samu sakayya da ladan abin da kuka وأما يوم دارت المعركة أما أرانت دولنا ياكي إشابه aka kai ga wato yin gumurzu faqad kana alaihi salatu wassalamu aqrabuhum hakika manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance shine aqrabahum mafi kusancin dukkan musulmi ila mushrikin zuwa ga Allah yana kan gaba kama akhraj al-imam Ahmad kamar yadda imam Ahmad ya rawaici hadisi rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa bi sanadin sahihin da jerin mazaje wanda yake ingantacce hadisin an karɓo shi an Ali na radiyallahu ta'ala an daga sahaban annabi ali allah maɗaukaki ya yarda da shi ƙala ya ce laƙad na yau badrin na gan mu mu sahabban manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ranar yakin badar wa nahnu nalubu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mu sahabbai muna masu fakewa da manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da aka yi raraka sai ga duk ana koma bayan manzo yanzu da sai kwamanda ya je gida ku tarar da shi ha to an fafato kuma yau kansa kaga shi da yake cewa eh, eh, ibada oda ku shiga kwakwa zaɓin nan kuma yanzu kun jiyo yaya a kaga sai abu kuma ya lalace to shi in an yi raraka to an fafato kuma yau kansa kaga shi da yake cewa ibada oda ku shiga kukku da nan kuma yaga kun jiyo ya aka ga sai abu kuma lalace to shi in an yi raraka da shi yake zuwa a faki. sannan kuma sake cusa ba shi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna lil adu sayyidina ali ce manzon Allah ti ya mu kusa da abokan gaba tafi yake da su wa kana min ashaddin nasi ba'as kuma gashi ya fi kowa iya fafata yaki wa fi riwayatin a wata riwaya ma kana aw lam yakun ahadun aqrabu ila al-mushrikina minhu sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar take cewa da ɗai bai kasance ba samsam bai taɓa faruwa ba ka ga wani mafi kusanci da arna kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yaƙi a kan gaba sauran mabiya kuma su biyo ba to haka aka san maza ka zama namiji a cikin maza aka ce kai na kwamanda ai dama ranar ka kwamandan ki ai kwamanda shi ne kamar dama ce na sama da kowa ya fi ku kwarewar yaki ya fi ku sanin makamarsa ya fi ku karfin zuciya ya fi ku jajircewa da jarumta shi sa ake ce ma kwamanda din mai bada abin nan amma ya zama laba-laba kuma an yi bai ba ana samun laban kwamanda ku shikenan kuma kun sa an sa wani bawan Allah da yake ba da labarin yadda wato society din tururuwa yake ce wani mayaƙi sun tafi fita yaƙi aka wato tarwatsa su babban kwamanda yana gefen wani dutse ya zo ya buya sai ya ga tururuwa a gefen dutsen da yake ta kama za ta hau tiryan tiryan tiryan sai ta faɗo sai ke kirgawa ɗaya sai ta kuma kama tiryan tiryan tiryan za ta ta kuma faɗowa biyu sai da ya kirga sha bakwai ana sha bakwai ta haihu ice amma dai tur da mu a karan farko an tarwatsa ga tururuwa ta yi juriya ta dajici to haka ake so ka zama yi eh, shi ne hikimar samar da waɗanda abubuwan da Allah yi a zaga ana gwada wato juriya da kafiya ta wasu dabbobin ah, to ba ga dage ba da ake misali da shi ko yi eh, na halima da ake cewa kan fada a kwana ana yi sai da ka gudu ka bar shi ko to duk waɗannan an samar da su don ka ɗau izina to ya kai da kake kara addinin Allah ya kai da kake kan gaskiya ya kai da kake taimakon Allah me zai sa gaban kai faɗi an fahimta ko to shine abin da ke yi mala ce masra'u aduwillahi abi jahl ibn hisham makasa da mafada da gurin birgimar makiyin Allah abu jahl dan hisham كان أبو جهل بن هشام قائد حملة الشرك والمشركين أبو جهل أي هشام يا كسن شيني كماندا جاغورا مجاغبا نا مهرا شركة ومشركين حامل لواء الأداوة والأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين shine wanda ke rike ɗauke da tutar kiyayya da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauran muminai وقد أصر على لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في بدر وقد أصر وقد أصر يا كما كفي ala liqa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kan sai ya kara da manzon Allah ira da aminci Allah su tabbata gare shi wa ashabihi da sahabbansa fi badar a wato badar wa lam yaqbal talaba abi sufyan audata ila makka bai karbi shawarar abu sufyan ba na cewar a dawo garin makka kada a ji a fafata yaki ba da najatul ir bayan kubuta da tsirar wannan ayari na fatake na wato mutanen makka da suka wato arinda daga fatauci wa ayyara utbata bin rabi'a ya kuma wato aibata utuba dan rabi'a ya tsiraita shi hina shawarar ilaihi bin ruju lokacin da ya masa nuni ina ga aiko a koma tunda dai ayarin da suke so su kai wa harin sun tsira mu ba sai mun ji an yaƙi ba shi ma nan abu jahal idiran masa wa huwa alladhi istabtaha yawm badr abu jahal dinnan shine mai neman Allah ibude gaskiya a ranar yakin badar a gane waye akan gaskiya waye akan fata eh, ya ɗebo ruwan dafa kansa faƙala hilal taƙal jam'an sai yake cewa daidai lokacin da wato wannan rundunoni guda biyu na musulmai da na su abu jahal za su kara da annabi da sahabbai a lokacin sai yake cewa allahumma ayyuna aqta'u rahim ya allah duk wanda yake mai yanke zumunta daga cikinmu wa atana bima la na'rifu duk wanda ya zo mana da abin da ba mu san shi ba bakon abu fa ahinhu Allah ka halaka shi algadata kofa kofan ka halaka shi za kuma a halaka shi fa kana huwa almustaftihu shine mai neman Allah ya kawo budi, a tantance ƙarya da gaskiya wa kana tattahu alaihi sai wannan bude ifada a kansa wa anzala Allahu azza wa jal Allah mai girma da buwaya ya saukar da cewa in tastaftihu ko da kuka nemi Allah ya kawo bude faqad ja'akumul fathu budin ai ya zo muku ko ba ku ganshi ba wa in tantahu in ku kuka hanu daga yin abin da kuke na faɗa da Allah da manzansa da bayansa muminai fa huwa khairul lakum hakan shine mafi alkhairi gare ku sauran wanda suka rage in za su tuba Allah a shirye yake da yafe su wa in ta'udu in ku kuka koma kan abin da kuke kai kuke gaba gudu ba da da baya yanzu ne ma za ku damar ku sake karawa da bayan Allah na kwarai na'ud mu ma za mu kuma maimaita muku abin da muka yi muku za ku gama da za ku gama da gaman ku walan tughniya ankum kuma yawan jama'ar ku ba zai amfana muku komai ba tunda yanzu ma bi muku ba walau kafura komai yawan jama'a ta ku kuwa wa inna allaha al mu'minin Allah na tare da bayansa mu'minai da gudunmawa da karfafa su da agaza musu وفي الصحيحين ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an abdurrahman bin au a hadisin da karɓo daga sahabin annabi abdurrahman dan auf annahu qala haƙiƙa abdurrahman dan auf ya baina ana waqifun fi Yau yawma badr kwatsam ina tsaye a cikin sahun mayaka a ranar yakin badar nazartu an yamini sai na dubi damana wa shimali na dubi haguna Fa'ida ana baina gulamai ne sai na ganni tsakanin wasu wato samari biyu min al'ansari cikin mutanen madina hadithatin asnanuhuma shekarunsu ‘yan kaɗan ne ba wasu masu yawan shekaru ba tamannaitu law kuntu baina adla huma. sai ne fatan ina ma dai tsakankanin wasu ƙarfafa guda biyu nake ba irin waɗannan 'yan samari ba ba su ta kai sun kawo ba a ce wato ainihin gwaraza ne haɗe da juna ba wanda kake ɗan ganin ɗan laɓa-laɓa ba ne ba gefen fa gama zani a ba sai ɗayansu ya ɗan taɓe ni shi samarin na ƙwarai ne fa ƙala ya am ce kai ɗan uwan babanmu magana ce salo ne na girmama irin yadda yanzu ake ce ankul din nan ai kwaikwaya abu hal ta'rifu aba ka san waye abu jahal cikin mayakan arnanta qala qultu la nace musu kware na san shi ni ko na san shi wa ma hajatuka ilayhi ya ibn akhi ce kai dan dan uwa me bukatar ka da shi qala ukhbirtu annahu yasubbu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce gaya mu aka labari aka ban an ce na zagin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda na yake hannunsa la irra aituhu in ne ido biyu da shi na ganshi la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutu al minna wato duhun gundarin jikina da duhun gundarin jikinsa ba za su haɗu ba ga na gashi face sai wanda ya fi saurin hannu ya kashe ɗaya daga cikin qala fata ajabtu da zalik yace sai mamaki ya kama wadanda nake musu kallon laban laba ashe ba laban ba sai ka ji yara faqa madan al akha dan ma sai dan zungure ni fa qala mithla shi ma sai ya faɗi irin abin da wancan ya faɗa to qala lam anshab yace ba kai wani lokaci ba ba a dade ba dan kankan lokaci an nazartu ila abi jahal sai ko na hangi abu jahal ya zo da finnas yana wato ainihin kaiwa yana kawo kamar yana wani ɓaɓɓacewa cikin mutane kaga shi ma zo gaba yake shi kuma jagoran a zo sai an fara din da cin mutuncin wanda suke cewa a koma yanzu kuma yana kaiwa yana kawo tsakanin mutane sai ga ya gita sai wato dai yana bami a cikin jama'a shi sai ku na hange shi faƙultu sai na ce ala tara ya ne ba ku gani ba ba ku gani ba ma'ana ina jawo hankalinsu sa sahibu kuma alladhi tas'alani an kun ga wanda kuke tambaya can ga yacin kun ga wanda ya cikin mutane gacin ya ce to shine shine Abuja abinda da suke so sun sa an nuna masa shi qala faktadara yace kawai sai suka nufe shi suka yi rige rige a kansa fa darabahu bi sayfayhima kan kace mai wannan duk sun buga mata kogin su hatta qatalahu har suka kai shi kasa matacce sun man sarrafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai suka juya zuwa ga manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa akhbarahu suka bashi labari fa qala ayyukuma qatala sai manzo ce da su waye cikin ku ya kashe shi faƙala kullu wahidin minhuma sai kowane ɗayan sai ce ana qataltu ni ne na kashe shi faƙala hal masahtuma saifai kuma sai ce kun share jinin da ke jikin takobin ku ne na saran da kuka yi masa ƙala la suka ce a kowannen mu da jinin a jiki fa nazara fi saifai sai manzo ya kalli takobban biyu da jini a jiki faƙala kila kuma ƙatala sai ce dukkan ku kun kashe shi kowa da kasansa a kisan da aka yi wannan jinin nasa ina mai microscope ko ba can na manzan Allah tun kafin a yi microscope an masa wahayi an ga masa wannan jinin na abu jihar wadda ka duk abin da aka ce na wahayi an gama daga Allah daga manzo an gama yanzu ma za a iya yi kuma microscope ɗin ya ba da kuskure guda nawa aka amma wannan tabbas ne ce dukan ko kashe shi kwantar da hankalinku kowa ya samu wannan falalar li بسلبه ibn amr ibn al-jamu sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zartar da hukunci ya yi alƙalancin bada kayan da abu jahal ya zo da su yaƙi na silke na takobi na sauran makamantan haka ya ce to ko nan da kuka yi aikin kisansa mu'azu da ya rage bayan gama yaƙi domin ɗayan mu'awwa ɗan uwan mu'az shi kuma kan a gama yaƙin allah ya masa cikawa shi ya yi shahada sau da aka sai manzo ya zartar da hukuncin a bawa mu'azu ɗan amur ɗan jamo kayan da wato Ali abuja da zo yaki da su a matsayin riba kafarsa kafin raba ganima dama haka yake a musulunci idan aka je yaƙi in ka kaɗaita da kashe wani daga cikin gwarazan arna to abin duk da ya mallaka wannan a cikin raban ganima ba za a raba da shi ba nakan sannan kuma ya raban ganima da kai to sai manzo ya zartar da wannan ga mu'az dan amr dan jamu dukkan su bin ƴaƴan mutum guda ne والرجلان والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح su mutanen guda biyu ko waɗannan samari guda biyu da mu'az dan amr dan jamu wa mu'az bin afra da mu'az dan afra da an ce musu mu'az amma galibi aka ce mu'az da mu'awwad ko mu'awwid duk kowanne an faɗa su ma nan duk gaba daya kasu da mu'az mu'az duk dai abin daga suna ɗaya ne a ce mu'az ko a ce mu'awwal a fara kuma an danganta ɗaya zuwa ga uba ɗaya kuma an danganta zuwa ga uwarsu ita ce a fara ɗin saboda haka sai manzo zartar da ba da wannan wato kayan yaƙi na abu jahal ga shi wannan mu'az wa fi sahihin imam al-bukhari kuma a cikin sahihin littafin imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa akwai hadisi an Anas na radiyallahu ta'ala anhu wanda a karbo daga Anas Allah madaukaki ya da shi kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yawma badrin a ranar yakin badar man yanzuru ma sana'a abu jahal waye zai je dubo min ko ya gano min mai abu jahal ya a yakin nan wani abin kirkin yayi waye zai je gano min abu jahal ina faɗar haka ban talaka ibnu mas'udin sai abdullahi dan mas'udi ce ga nan ya manzan Allah barka gani ma fa wajadahu qad darabahu ibna afra hatta baruda sai ya tarar da shi 'ya'yan afra sun riga sun wato doke shi sun sare shi hatta baruda har ya yi la'asar in ji bahaushe ko jikinsa ya yi sanyi bai iya komai gashi a faɗe kai ka san gawa ce ba abin da zai iya yi faƙala an ta abu jihar ah, kai ne abu jihar da na sani idan eh, jikinsa shi ma ba ce kaga da yau ga ta ƙarya ta ƙare gashi ma ga na a cikin jini ana tambata ah, ba kai bane Abu Jahal da cewa sai an ji an kaura ko qala wa hal fawqa rajulin qataltumuhu aw rajulin qatalahu qaumu shin saman wani mutum wato kuka kashe shi ma'ana shin kun kashe shi ne a matsayin mutanen madina ne suka yi aikin kisansa wanda suke ganin su kasassu ne ba ba abokan fada su bane ba abin karawa su bane au qatalahu rajulun au rajulun qatalahu qawmu ko ku shi mutum ne da mutanensa suka kashe shi zai fi so a ce a cikin mutanen makka ne wani ya kashe shi tun da cikin lokacin da aka so fafatawa ta karan farko cewa suke kai ku ba abokan karawa mu bane ko ta suke yan madina su ba su guri wanda suka saba da harkar shuka da noma yawa kira waje gwara za ma ya kada ma da dama harkar su ce to shi ne za ke ga musu wai shin wai irin waɗancan mutane da suka kashe shi ko wani mutum daga cikin mutanen su suka kashe shi ya ya faru ne mana da cinna masa haushi da bakin ciki kafin ya karasa haka za ka nihayatu mala yace haka karshen abu lahab ya kasance abu jahal ya kasance wa ma inda Allah ta'ala a'zam abin da zai je tara gurin Allah kuma ya fi wannan girma yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum Allah yace ranar da hanzarin azzalimai ba zai amfana musu komai ba wa lahumul la'natu kuma suna da tsinuwa ta musamman daga Allah walau umsu'ud dar sannan suna da mafi munin gida gidan wuta da za su samu kansu a ciki Allah ya kiyaye wannan shine karshen Abuja kuma karshen darasin sai ma da yace as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya ma huwa du'a'u rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi lailati badr wace addu'a manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rika yi a ranar yakin badar ya rika cewa Allah ka cika mu alƙawarin da kai ko Allah in ka halakar da waɗannan 'yan jama'a to ba za a bauta maka abin ƙasa ba da abubuwan da suke kama da nuna gazawa da kai kuka da wato ainihin fatan samun ɗauki daga Allah manil mustaqtifu yau badar waye bai cewa Allah ya kawo buɗe a tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ranar yaƙin bane. man qatala adu wallahi aba jahlin waye kashe katan mikin Allah na Abu Jahl ƴaƴan afra ƴaƴan Amr da Mu'ad da Mu'awwad da haka mai neman sunan da sa ɗansa ga mu'ad ga mu'awwad cikin waɗanda suka wa Allah wato abin ayaba abin a ce ala sambar eh. a fara ba za ka iya sawa ba zai hana mu'ad ɗaya daga cikin kamarin mu'awwad ko mu'awwaz ɗaya daga cikin samari ne ɗan uwan juna ne baban su shine amru bin al-jamu ka gane ko Yau. baban su kuma afra a'a ai mu'az shi bai rasu ba mu'awwaz shi ne ya rasu kafin a gama yi shahada to da suna nan tare wannan abin da suka samu ai tun da annabi ya ce ku ko biyu kuka kashe da raba za a yi wannan ya ɗau rabi wannan ya rabi da baya nan ɗaya ba wanda ya fi cancanta sai wannan ɗin sai aka haɗa aka bar shi bayan sun kashe shi shi kuma ya shahada a cikin yakin kafin a gama yakin duk babu su ɗaya baban su ɗaya ana cewa mu'awwid ana cewa mu'awwad kowanne an faɗa cikin malamai ba da su faɗa na awa nba ba ne ba a cikin bayan da na ji ban ci yan biyu ba ne wannan duk tabbata ta ta bayan wannan kuri irin wato سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan yake cewa assalamu alaikum don Allah malam nawa ne yawan kwanakin da mutum zai yi yana sallar kasaro idan ya je wani gari abin da ya tabbata a hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ya yi tafiya daga makka zuwa madina ya samu kwanakin da ba su kasa sati uku ba yana yin ƙaso malamai ma wasu suka ce har wata inda wanda ya sati uku a wata sauransa sati ɗaya ko so da haka idan abin da za ka na tafiya zai ɗauke ka abin da ya kai wata ko kwana ashirin da wani abu to kana dama da za ka yi kasar in ya zarta irin haka to kuma alamu suna nuna zama fadara an gane ko ba a san ranar tafiya ba to irin wannan sai ka ci gaba da cika sallah amma akwai fatawar malamai da suka haɗar da maliki